danna like sannan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa a youtube channel mai suna abba guy action muna ɗauka so ka kumanta lokaci ya yi kun gani wanda ya ce muna cin banza wani kama muna ɗauka wani kuma me kake ɗauka ne kun ganta ko a jana asabar kun ga inda za mu hau nan I hate you.